ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم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 radio hausa voh daga nan birnin Tere ya fara watsa shirin sa na daren yau alhamis kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wanda gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu anda suka hada da afirka a yau muryoyi masu sauraro da kisoshin rayuwa akwai kuma shirin ansoshin tarbiyya da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to ma da lamar sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha hudu ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da bakwai ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kofan san cewa shekaru 88 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan oktoban shekara ta 1933 shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler ibada umarnin ficewar kasarsa daga majalisar kasashen duniya ta lokacin wadda ake kira da league of nations kafin haka dai bayan yakin duniya na ɗaya an taƙaita wa jamus yawan makamai da kuma adadin sojojin da za ta iya mallaka a yarjejeniyar waso amma bayan da adolf hitler na jam'iyyar nazi ya sami iko a ƙasar ta jamus ya yi watsi da wannan yarjejeniya sannan a lokacin da sauran shugabannin ƙasashen turai suka nuna damar su da matakin da ya ɗauka sai adolf hitler ya fice daga majalisar ƙasashen duniya ta lokacin sannan ba da jamawa ba ya fara yakin duniya na biyu masu ware kofin san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan oktoban shekara ta 1953 yahudawan sahiyuniya dauke da makamai suka aiwatar da wani kisan kiyashi a garin gibeya na palestinu wanda suka mamaye yahudawan karkashin jagorantin ariel sharon tsohon firaministan isra'ila sun mamaye garin na tsawon kwanaki biyu inda suka kashe falasɗinawa 77 tsakanin mata da kananan yara da kuma manyan mutane masu yawan shekaru sannan kuma wasu da dama suka samu munanan raunuka bayan haka kuma sun rusa gidaje da makarantu ta hanyar tayar da bamabumai a cikinsu da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a ranar irin ta wato 14 ga watan oktoban shekara ta 1999 julius cambaraje nerere tsohon shugaban ƙasar tanzania ya rasu an haifi julius a shekara ta da 22 sannan kuma ya shiga harkokin siyasa a shekara ta 1955 inda kafa jam'iyyar siyasa mai suna national african union party a yankin tangayika wanda a halin yanzu bangare ne na kasar tanzania sai kuma a shekara ta 1961 ya zama firaministan kasar ta tangayika na farko daga baya sakamakon kokarin da ya yi kasar tangayika ta dunkule tare da kasar zanzibar suka zama kasa guda ɗaya wato kasar tanzania a shekara ta 1964 sannan kuma ya ci gaba da zama shugaban kasar tanzania har zuwa shekara ta 1985 al'ummar kasar tanzania dai sana girmama julius a matsayin wani babban gwarzo a tarihin kasar wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba sakamakon kokarin da ya yi wajen haɗa bangaren ƙasar da kuma ayyukan ci gaba wanda ya yi ga al'ummar kasarsa. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta ga labaran duniya mai karantowa muhammad aminu ibrahim farko muhimman kaninsu babban misa'il na tarayyar turai ya isa kasar iran domin tattaunawa kan yadda za a cirewa kasar takunkumi kimanin mutane shi ne suka yi shahada wasu tun kuma suka jikata sakamakon hari da aka kai kan masu zanga-zanga a birnin beirut hedikwatar tsaro a najeriya ta ce sama da 'yan ta'adda da iyalansu dubu goma uku ne suka mika wuya ga sojojin kasar manyan jami'an sojin ruwa na kasashen iran da pakistan sun tattauna kan bauton da suka shafi kasashen biyu yanzu kuma ga cikakkun labarun babban mai sa ido na tarayyar turai ya isa kasar iran domin tattaunawa kan yadda za a cire wa kasar takunkumi rahotanni sun bayyana cewa mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ali bakiri khani ya gana da mataimakin mai kula da siyasar harkokin wajen kungiyar tarayyar turai irin mora da ya kawo ziyara a nan birnin tehran domin tattaunawa kan batun da dama da suka hada da makomar tattaunawar vienna da kuma batun cirewa iran takunkumi da amurka ta kakaba mata muhimman batutuwan da suka mamaye tattaunawar tasu shine lamuran da suka shafi dangantaka tsakanin bangarorin biyu da kuma na kasa da ƙasa game dangantaka tsakanin iran da ƙungiyar tarayyar turai kan kasar afghanistan da kuma ƙoƙari wajen ganin an ɗauke ta hukumin da amurka ta gaba wa ƙasar iran da batun farko da yarjejeniyar nukiliyar iran din da aka cin matsaya a kai tun a shekara ta biyar da ake kira da jcpoa a makonnin baya bayan nan matsin lamba ya yawa kan ƙasar iran na ta koma teburin tattaunawa amma sabuwar gwamnatin ibrahim ra'isi ta sanar da cewa za ta koma tattaunawar ne kawai idan aka cire dukkan haramtaccen takunkumin da amurka ta gaba mata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar duba wani zaɓin idan iran ba ta canza matsayinta ba yana nuni ne game da matakin da iran ta ɗauka na jingine aiki da wasu sojojin da aka cimma kan shirin nukiliya bayan ficewar amurka daga ciki. mutane shida sun yi shahada wasu tun kuma sun jikata sakamakon hari da aka kai kama zanga-zanga a birnin beirut rahotanni da ke fitowa daga kasar labanan sun bayyana cewa wasu mahara dauke da makamai da suka labe a wani saman ginin bene sun kai hari kan ɗaruruwan magoya bayan ƙungiyar hezbollah da suka gangami a birnin beirut na nuna adawa da kokarin da al'adun da ke bincike kan fashewar tashar jirgin ruwa ta beirut yake yi na siyasantar da binciken maharan sun laɓe ne kan rufin wani bene da ke mautaka da inda mazanga-zangar lumana suka taru da ke yankin tayune na birnin beirut kafin daga bisani suka fara harbe-harbe da aka yi ya sanadiyar shahadar mutane shida ta da jikkata wasu guda sittin zuwa yanzu sai dai an yi nasarar cafke ɗaya daga cikin maharan da suka kai harin rahotanni sun bayyana cewa wata mata tana ɗaya daga cikin waɗanda abin ya da su a wajen kuma ta shahada ne bayan da aka harbe ta rasashi a kai ana zargin maharan suna da alaka da jam'iyyar lebanese forces party ta kasar kuma an ji karar fashewar wasu abubuwa guda biyu a daura da inda yamutsin ya afku ƙungiyar hezbollah da amal ne suka bukaci goyon bayan su su gana da gangami a birnin beirut domin nuna adawa da kokarin da ake na siyasantar da binciken da ake yi kan fashewar wasu abubuwa a gabar tekun beirut hedikwatar tsaro ta najeriya ta ce sama da 'yan ta'adda da iyalansu dubu goma sha uku ne suka mika wuya ga sojojin ƙasar. rahotanni sun bayyana cewa daraktan riko a bangaren ya labarai a babban hedikwatar tsaron kasa a najeriya bernard oyenku ya sanar cewa kimanin 'yan ta'adda 13,243 ne tare da iyalan suka mika wuya ga dakaran sojin ƙasar arewa maso gabashin ƙasar ta najeriya har ila yau ya kara da cewa mutanen sun kunshi maza 3,243 da mata 3,868 da kuma yara ƙanana 6,234 kana kuma an kama wasu da dama sakamakon bayanan sirri da aka tsegumta musu na maɓoyar 'yan ta'addan yanzu haka dai 'yan ta'addan da iyalansu na ci gaba da ajiye makamansu suna mika wuya ga dakarun sojin ƙasar da ƙarshe ya faɗi cewa dakarun haɗin gwiwa na haɗin kai sun kai hare-hare ta sama a maɓoyar 'ya'yan ƙungiyar ta boko haram da kuma mayakan iswap yayin da sojin ƙasa kuma suke kai musu hare-hare ta ƙasa a kokarin da ake yi na gani an kawar da ta'addan daga yankin baki daya. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Manyan jami'an sojin ruwa na kasashen Iran da Pakistan sun tattauna kan batutuwan da suka shafi kasashen biyu. Babban kwamandan dakarun ruwa na kasar Iran Major General Muhammad Bakiri ya gana takwaransa na kasar Pakistan Admiral Muhammad Amjad Khan Niyazi. inda suka yi musayar ra'ayi game da muhimman batutuwa da suka shafi ƙashen biyu yadda za su ci gajiyar juna a bangarori daban-daban musamman a bangaren ayyukan sojin ruwa har ila yau bangarorin biyu sun tauna kan batun abin da ya shafi tsaro a iyakokin ruwa a yankin da kuma irin matakan da za a ɗauka wajen ƙara inganta tsaro tsakanin su a kwanaki biyu da suka gabata bangarorin biyu sun gana tare da tattaunawa game da batun da suka shafi inganta tsaro a iyakokin ƙashen biyu da ma tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin da kuma buƙatar da ake da ita wajen dawo da zaman lafiya a ƙasar afghanistan da kuma hanyoyin da za a bi wajen samar da mafita ga matsalolin da duniyar musulmi ke fuskanta da suka da ƙasashen afghanistan da kuma ƙasar yemen ƙasashen masar da girka sun rataba hannu kan jejen na samar da wutar lantarki ta ƙarƙashin teku ministan makamashi na kasar girka costas trekas da takwaransa na ƙasar masar muhammad shake sun rataba hannu kan yarjejeniyar sanya wutar lantarki ta da kashin ruwa da za a haɗe ƙasashen afirka da yankin mediterania a wani biki da aka yi a birnin athens wannan shine tsayi na farko a irin sa a gabashin mediterania da zai buɗe babbar kasuwa tsakanin ƙasashen masar da girka wato tsakanin turai da arewacin afirka wanda zai bawa dukkan bangarorin biyu damar faɗaɗa ainihin su ta samar da sabon makamashi ga al'ummominsu sanya layukan wutar lantarkin na ƙarƙashin teku a yau ana ɗaukar sa a matsayin wani abu mai amfani sosai da zai biya buƙatun wutar lantarki da ƙasashen suke da shi da kuma tsarewa tabbatar da yanayin ƙarfin wutar lantarki a ƙasashen. Shekaru biyar kenan ƙasar Masar ke fama da ƙarancin wutar lantarki amma yanzu a cewarta sun samu ƙarfin wutar lantarki da suke buƙata a wadace a cewar ministan makamashi na ƙasar ta Masar. to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Aminu Ibrahim Kiyawa kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH To a yau shirin zai yada zango a jamhuriyar Nijar inda kasar ta cima wasu yarjeniyoyi da kasar Pakistan da suka hada da zuba jari a fannoni da dama ciki har da taimakawa masu ƙananan sana'o'i ta yadda za su bunƙasa masana'antunsu matakin da tuni wasu masu ƙananan sana'o'i suka yi maraba da shi da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka. tomarila a jamhuriyar nijar a ranar 16 ga watan satumban da ya gabata ne kasar ta jagoranci wani taron zuba jari na kasar pakistan taron wanda shine irinsa na farko ya shafi bunƙasa fannoni da dama na ci gaban tattalin arziki da al'umma musamman a ɓangaren ilimi kiwon lafiya tsaro da kuma kasuwanci dama dai pakistan ta shafe tsawon lokaci da take tallafa wa jamhuriyar niger. da kayan abinci da kuma magunguna ƙasashen biyu waɗanda dukkaninsu musulmi ne suna da haɗaɗɗiyar hulɗa a tsakaninsu a fannin ƙasa da ƙasa ƙasashen biyu duka mambobi ne na ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa taron zuba jarin na pakistan a niger da aka shafe kwanaki uku ana yi ya haɗa tawagar masu zuba jari daga ƙasar pakistan ana kuma fatan zai bude wani babi inda nijar za ta zama wata hanya ta shigar da hajojin pakistan a nahiyar afirka musamman a yammaci ya kunshi bangarorin zuba jari a masana'antun sarrafa kayan abinci da kiwon lafiya da kuma samarwa da matasa aikin yi a cewar firaministan nijar ahmadu muhammadu yayin buɗe taron bunƙasa tattalin arzikin nijar na ɗaya daga cikin alkawuran da shugaban ƙasar bazum muhammad ya sanya a gaba kuma hakan a cewarsa zai samu ta irin wannan hanya ta zuba jari da tallafi na ƙasashen waje nijar allah ya hore mata albarkatu masu tarin yawa wanda suke buƙatar sanya hannun jari na ƙasashen ƙetare kama daga harkokin noma da kiwo da sarrafa magunguna da makamashi haƙo ma'adinai da man fetur da dai sauransu taron zuba jarin na kasar pakistan a niger yayinsa an gayyaci masu kananan sana'o'i da masana'antu da zumar tattaunawa da su ta yadda za a taimaka masu bunƙasa sana'o'insu wakiliyarmu a yamai na zainabu amadu ta tattauna da hajiya hadiza wata mai rajin sarrafa kayan gona na cikin gida a ƙasar ta niger ta kuma tambaye ta kan yadda su masu ƙananan sana'o'i suka ji da wannan taron zuba jarin na pakistan a kasar ta nijar da kuma yadda tattaunawarsu ta kasance lalle wannan taro sun gayyace mu mu taho mu kawo irin kayayyakin da muke sarrafa don sun kiri sun yi kira cikin dukkan da ya samu a cikin yanar gizo ya tafi ya yi inscription ya tafi ya kai kayan shi mm-hmm. to wannan abu ne mai kyawu saboda mutane sun kai sosai kayan da suke sun gwada mm-hmm. yanzu muna jiran sakamako kamar ga yadda suka yi alkawali za su kama ma masu sana'antu irin wannan kenan muna jira ta bangaren gwamnati ubangiji allah ya sa abin in ya zo kuma a yi da mu kuna ganin za ku ci moriyar abin eh, insha Allah in dai gwamnati ya sa hannun shi yadda ya kamata kuma sun yi tsari yadda ya kamata za mu ci moriyar al'amarin tunda shi dai taimako taimako ne kuma duk lokacin da taimako ya zo ya kamata a kai shi inda ya kamata za mu so mu ji kowane taimako kawo yanzu kuke samu na gwamnati a dangane da wannan tsari naku na sarrafe-sarrafen kayan gona wanda al'umma ke alfahari da shi a Nijar. Mm, lalle gwamnati yana taimaka mana saboda suna mana ba mu ƙarin ilimi ana kiran mu lokaci zuwa lokaci a shambar de commerce ana ba mu formation horo na yadda za mu ci gaba da kasuwancin mu. sannan kamar ana taro iri-iri manya-manyan taro hakan ga suna kiran kungiyoyi na irin wannan masu irin wannan aiki namu suna zuwa suna gwada kayayyaki ga bakin da suka so kenan kuma a wani lokaci akwai ta fuskar gwamnati akwai proje-proje da suke kama mata da kayayyakin aiki wanda zai sa su yi da zai sa su yi sarrafawa mai yawa a cikin dan lokaci kaɗan kaya da za su taimaka musu fisa ga aikinsu. Bunkasa sana'o'in cikin gida lamari ne da ke da matukar tasiri ga wata ƙasa. kamar da hajiya hadiza ta shaida wakiliyar tamu nana zainabu ahmadu eh to abin da muke sarrafawa da abin da ya shahi hatsi wake dawa shinkafa namu na nan niger duka abin da ya shahi kayan mu na nan nijar da ake umarnin gona sannan kuma da wani kayan itace na na Najeriya muna sarrafa su saboda kama mu shanya su mu sarrafa su su bushe a sa cikin ledodi ko cikin eh, kwalabe a adana yadda ko lokacin su ya huce ma za a same su wani miyar guro wani miyar kuka da kayan yazuzzuka kala-kala duka da wani abin da ya shafi yan itace kayan marmari duka muna sarrafawa sai a gyara su a aje mai so ya ci a yanzu kuma mai so zai saya aje kuma masu ma da za su kai wata ƙasa ma abinda ba za ka iya ɗauka ɗanyen shi ka tai da shi ba kenan zaka samu ga yana an gyara shi an sarrafa shi a bushe zaka ɗauka ka tai da shi lokacin da ka tashi unwani sai ka ɗauka kai unwanin ka har shekara guda bai lalacewa yanzu su wannan kayayyaki da kuke sarrafawa kamfanin ki na eh, komi lokal kamar komi na gida ne kuna samun eh, masu shiga da fici suna sai suna amfani da shi ka akwai mutane da yawa abubuwa ne wanda ake so sosai saboda yanzu mutane kansu ya waye kowa yanzu yana buƙatar ya ci abincin gida saboda an lura cewa da abincin gida abinci ne mai kyau abinci ne mai sanadari sosai cikin eh, yana ƙara lahiyar jiki tunda ba abubuwa ba ne wanda aka sanya musu wasu ƙwayoyin da za su kawo matsala ga lahiyar ɗan adam kenan kowa yanzu hankalin shi ya kawo da a ci abincin gida abincin gida shine irin wanga abinci da muke sarrafawa da ya zamanto abu ne eh, natural ake ce natural mai gina jiki kuma mai ƙara lahiya eh, wanda baya da wasu kwayoyin da za su kawo wata matsala zuwa gaba abu ne in ka ci shi ka ci halak kuma ka ci lahiya in wanga irin wanga sana'a ta bunƙasa cikin ƙasa to ba za a yi yunwa cikin ƙasa ba za a tattala arzikin ƙasa yadda za ya hana mu mu dinga ɗauko wasu abinciccika da muke ɗaukowa daga kasashen waje mhm. ya kamata mu yi kishin zuci gwamnati ta kama mana sosai wanga aikin ya bunƙasa kowa zai ci abincin ƙasanmu kenan ba mu da bukatar mu ɗauko wani abinci sai mu ishi kanmu abincin mu ya ishe mu mu ishi kanmu tunda in ana sayan abincin mu na ƙasa to za a noma kuma yawa in za a noma da yawa kenan arzikin ƙasa ne yana zama cikin ƙasa to sannan zuwa ga 'yan ƙasa su kuma ya kamata su ma su yi kishin ƙasarsu su yi kishin ƙasarsu yau in na ɗauka aƙalla kuskus wagga da ake ɗaukuwa daga kasashen waje ake kawowa muna da ita nan ga muna da shinkawa muna da hatsi muna da dawa muna da dawa gona duka ana kuskus da shi mm. kuma kuskuskin nan nasan aka yi shi ba yiwuwa ne ma ka kwatanta shi ka kamanta shi da kuskuskin da ake kawowa mm-hmm. to kenan ya kamata a dinga unhwani da wanga kuskus namu na cikin ƙasa wanda yake da kyau mm. yake da unhwani kuma yake gina jiki da a dinga kawo kayayyaki daga can kasa a kasashen mu wani sa'in in an yi baƙi ko ana zauwa cikin kamfanonin ku domin ɗaukan kayan da za a tarbe su da su ko a yi musu sarrafa musu abinci haka to wallahi wannan dai ba dai ban taba ji ba kuma wannan ma abu ne wanda ya kamata a yi saboda a gwada kayayyakin mu irin abincin mu da muke yi mhm. kenan ya kamata yau ba ko baƙi kadai ba a nan gama ni kullun kira na a nan gama ya kamata cikin ƙasa mu ci muna da likitoci gidajen likita muna da gidajen kaso mhm. muna da lakkwaloli wurin karatun yara duk inda ake abinci na yawa mhm. ya kamata a ce ana gamawa da wanga abincin namu na gida da a dinga cin kullun shinkawa yar turai mm. da wasu sauran abinci duka na turai da ake kato ya kamata a dinga gama da abincinmu na gida mm-hmm. ana gwada ma kowa gaya irin abincin da ake sarrafa cikin kasanmu kuma abu ne da zai sa yara su samu aiki mata su samu mhm. incin kansu mhm. mata su masu sarrafa su samu incin kansu yara samari da 'yan mata su samu aiki mhm. sannan kuma arzikin ƙasa ya bunƙasa. To masu sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma wata haɗuwa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin wakilarmu a mai na Zainabu Amadu da ta taimaka da wannan hirar nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Salamu alaikum ta'ala wa barakatu biyu ta Hausa muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da ɗayi mangal daga nan ruwan jigawa cikin jihar damgaram jamhuriyar Nijar tsokacin bakina na yau. Kuka ne nake so in kai ga shugabanni na immigration suna cutar da jama'a suna takar musu kuɗi da yawa akan bai taka kara ya karya ba saboda za ka yi tafiya mai tsawo sai su ta ma a kuɗaɗen ka tun daga nan bakin boda zuwa inda za ka je ana ta amsa kudinka ana ta cutanka ba gera ba a kan shi ne muke kuka a sai na ji daga gare ku. alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ne magana ibrahim yanzu kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya muna godiya da irin daman da kuke bamu yau na shigo zauren ne daukacin da tsokaci game da muka ji irin tiriliyoyin da muka ji shugaban kasa muhammadu buhari ya mika ma majalisa domin gabatar da kasafin kuɗi ana wannan shekara hakikanin gaskiya mu yan najeriya ba wai yawan kuɗin kasafin kuɗi ba wai yawan kuɗin ne muke duba ba yana da kyau a ce an yi kaɗan yanda zai zamanto cewa mai amfani ba wai a zo a dinga zabga kuɗaɗe irin wannan kuma babu amfani har yanzu sauran shekarun da aka miƙa kasafin kuɗi mu wayannan kasafin kuɗi har yanzu bamu ga amfanin da suka yi talakan ƙasa ba idan muka yi duba da baya za a ga cewa gwamnatocin baya suna yin kasafin kuɗi ƙasa da abin da shi yake yi yanzu kuma talakawa suna ganin abin a ƙasa amma a wannan gwamnatin tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu mu kan bamu ga bamu ga amfanin wannan kasafin kuɗi ba sai dai mu je cewa an miƙa majalisa kasafin kuɗi na tireloli goma sha kaza goma goma sha kaza a kuma mu ba ma gani a ƙasa muna zargin cewa kawai kashe mu raba suke da wannan kuɗi cikin lalitocin ko mu ce a jifansu suke zuba wayannan kuɗaɗe yana da kyau a ce mu suna yin adalci game da talakawan da suke mulka ina godiya gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ibrahim sd kusfa zare city jihar kaduna a tarayyar najeriya Assalamu alaikum BOH mai magana Almustapha Muhammadu Kadangare ɗan asalin jihar ta gundumar Mada kwaminikin Bangi akan yan majalisu na ƙasar Nijar baki daya. Ina mai tunatar muku da cewa kada ku mance da alƙawuran da kuka ɗaukan mu talakawa a lokacin yakin neman zaɓe. Lokaci yayi wanda talakawa suna nan suna ta jiran ku. ba ku zo majalisa ku yi kwanci ba wani sai manda ta kare yakin ne ya dawo ya ce mu talakawa ai mu ne wane ni ne wane ni ne wane ya kamata ku mu talakawa adalci ya ku yan majalisa alkawali kowa ya sani abin tambaya ne a ranar gobe kiyama don haka kada ku mance da talakawan da suka zaɓe ku kada ku mance da bayan allah da ke zane cikin karkara wani ruwan shama suna mishi wahala assalamu alaikum biyu mai magana naku almustapha kadangare ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Sunana Lawa Alhaji Abbali mazamni garin Agadas. Ra'ayina a yau akan abin da ke faruwa a ƙasar Libya na kame-kamen da ake yi na 'yan ƙasar Afirka. To gaskiya wannan abin ma ya yi muni fiye da yadda ake zato. tun da gaskiya in sun kama mutane suna gallaza musu suna barin su da yunwa suna barin su da kishirwa da yawa suka mutu dalilin rashin abin da za su ci to kaga wannan ba karamin matsala matsala ba ce har yanzu kuma ban ji wani shugaba na ƙasar afirka ba wanda ya ce wani abu akan wannan abu kenan yana da kyau a tsawata musu saboda su daina abin da suke yi in ka kama mutum ba ka so ya zama na ƙasar ka to ka maido shi ƙasar su shikenan ka futa kuma ambassad ambassad jakadun da ake tura gaskiya yana da kyau su tsaya su yi aiki su tsakani da Allah an kai ka ne saboda jama'ar 'yan ƙasar ka saboda ka kula da su ka kula da haƙƙin su in ka ga suna cikin wani hali ka sanar ka yi iya ƙoƙarin ka wajen fitar da su a cikin wannan hali eh shine dalilin da yasa aka tura su jakadanci ba wai su je su yi ta neman kuɗi ba ko su yi ta wani abu wanda bai dace ba. Salamu alaikum BOH Iran wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne zan yi kira da babban murya ga 'yan majalisar dokoki namu na ƙasar Nijar wato Assembly National da su amince da kudurin dokar da Ibrahim Yakubu ya kawo a nan cikin majalisar inda yake kira da cewar a kamawa masu karamin karfi wanda aka san su basu da cin yau bare na gobe a cikin ƙasar mu Nijar talakawa da cewar a maida shi a nan cikin majalisa domin a rattaba mashi hannu idan dai har dan talakan ku yan majalisa kuka je nan cikin majalisa to yana da kyau a ce wannan kudirin kun rattaba mushi hannu domin a rage raɗaɗin yunwa da ake fama da shi a cikin ƙasar mu ko ba gaskiya ba tunda ƙasar mu Nijar Allah ya ce mata da arzikin da za ta iya tallafawa kamawa irin wannan masu ƙaramin ƙarfi da ke a cikin ƙasar mu Nijar. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ‘ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Maman Halima ce ta shiga gidan wata ƙawarta domin duba ta saboda rashin lafiyar da ta Da sallama ta shiga gidan sai dai sai da ta yi sallama sau biyu kafin aka amsa. Duk da akwai wata a ɗakin farko kasancewar gidan haya ne kuma su biyu ne suke zaune a gidan. Sai dai ƙawar maman Halima ɗakin ta yana daga ciki hakan yasa bata jiyo sallamar ta ba. Shiga maman Halima ta yi ciki tana faɗin Mamin Saudat ko duk ciwo ne yasa kika kasa amsa min sallama ta. Fitowa mami ta yi tana faɗin wallahi na ma ji sauƙi ina ciki ina gyara. Sannan da zuwa ki shigo. Bayan sun gama gaisawa maman Halima ta yi mata ya jiki. Mami ta ce ai na ji sauƙi dama zazzaɓi ne ya kama ni tun da aka gama bikin Amina da na dawo gida na fara jin shi kuma na sha magani kawai hada gajiya. Mama Halima ta ce Allah ya ƙara sauƙi. Ina su saudar da Mima. Mami ta ce yana na aike su gida gidan kawunsu su faɗa mashi ina neman shi ki san mai auren mima ne yana so ya je ya gaishe shi maman halima ta ce allah sarki ai gara ai auren tunda ta gama makaranta ita ma saudat ai wannan shekarar take gamawa ko mami ta ce wallahi ko ni ma na fi son ta yi auren kin san halin dangin babansu tunda babansu ya rasu na ce a bar min su na rike suke tunanin ba zan iya riƙe su ba saboda kuɗin makarantarsu su ne yasa na saka yan haya a wancan ɗakin tunda gidan yayi mana girma a ce mu zauna mu kaɗai gashi yanzu muna amfana da kuɗin hayar duk da haya tana neman zamar mana masifa kin kina ganin fa yanzu sallama kika yi tana jin ki amma ta ki amsa maki saboda ta san waje na kika zo ai ni dai wannan karan ban ji daɗin masu haya ba wallahi na fi jin daɗin waɗanda suka tashi su su maman su Amira amma wannan ga ta yarinya daga ita har mijin kar kar suke kar kar ki so kar ki so ki ga yanda suke rashin kunya a gidan nan wallahi da dan na riga na yi amfani da kuɗin su kuma shekarar da saura amma da na maida musu sauran kuɗaɗen su zan yi ta zan sa su su tashi. Maman Halima ta ce, To mami, me ya haɗa ku da su? Mami ta ce, Me fa, kin san idan aka ce maki yarinya kanta yana rawa babu abin da ba za ki gani ba, kuma fa ita ba daɗin mijin take ji ba. Uban ta yake ci amma saboda rashin kunya har take iya fitowa ta yi mani wani ji da kai. So nawa ina shiga ina hana mijinta idan yana dukanta, matan shi biyu fa, amma san baya kula da ɗayar kuma zaune take. Da mahaifiyar shi ga yara shidda amma haka zaki ga idan kwanan wannan ne baya fita da wuri wani lokacin ko kwanan wancan ne wallahi yana zuwa nan ya kwanta da amaryar kuma idan ta tashi yi mashi rashin mutunci haka za ta zage shi ta uwa ta uba san ba ganin girman shi ta raina shi ga shi abun bakin ciki wallahi har maza take bi kin san dama auren ta uku wannan ne na hudu sai dai ɗanta da ya ɗaya a wancan gidan na farko yarinya tana son kuɗi gashi mijinta an kore shi daga aiki yanzu haka baya sana'ar komai idan baya gidan haka zaki ji tana waya da samarinta wani lokacin har fita take yi ta je wajen su wallahi abin duniya ya ishe ni da ina da hali da na sallame su idan kin ga yanda yake dukan ta zaki mamaki tun ina shigar har na daina wani lokaci sai sun yi faɗan su zuwa anjima kuma ka suna dariya da tana shigowa har tana shigowa har ɗaki na ta gaishe ni daga baya kawai ta ɗauke min ƙafa daga ni har yara na bata musu magana ke duk wanda zai zo waje na ma bata mishi magana mijin ne kawai idan ya gani yake gaishe ni jijina kai maman Halima tayi ce, lallai mami kina kokari ai da ma can ban ji daɗin yan hayar da kika sa ba dan dai kawai kina kula da karatun yaran ki yasa ban yi maki magana ba amma wallahi kuɗin su yana ƙarewa kice su tashi ke tun kafin ma su ƙare ki faɗa musu ki faɗa mijin idan sun kare ba za ki ƙara saka kowa ba mami ta ce sai dai su tashi in saka wasu amma ba zan bar ɗakin haka ba kina ganin za a yi bikin mima duk da kafin su tashi ma za a yi bikin amma gara na saka wasu kin san ba na son zama haka kuɗi ba sa shigo mani salamar su sauda ce ta katse su murmushi mami ta yi ta ce har kun dawo mima ta ce wallahi kuwa ba mu ba ma mu same shi ba mun faɗa ma inna dukawa suka yi suka gaishe da maman Halima amsa sai tana faɗin Mima amarya ya gida ta ce lafiya lau tashi tashi Saudatu tashi Saudatu ta yi ta shiga ɗaki ta cire kayan jikinta ta bar riga da wandon da suke ciki dama after dress kawai ta ɗora a sama haka ta fito kanta ko ɗan kwali babu ta nufi kicin wanda yake kusa da nasu na Nafisa wadda take haya a gidan ta zo shiga mijin Nafisa ya sallama ta gefen ta ya wuce yana faɗa sannu da hutawa mami. Gaishe da maman Halima yayi ya shige ciki Saudat kuwa ru kuwa ruwa ta ɗebo ta shiga falo wajen Mima da kallo ma maman Halima ta bi ta. Mami ta ce kin ga mijinta nan maman Halima ta ce gaskiya mami akwai wani gyara da zan yi maki. Ta kina zaune da namiji a gida ɗaya zaki ki riƙa barin su Sauda suna irin wannan shigar ba fa muharramin su bane. kalar shi kallar shi yaro da shi yau ko tsoho ne ai bai kamata ki ringa barin su suna zama haka ba kila ma hada wannan dalilin ne yasa ita Nafisa ta daina muku magana kin san halin zuciya za ta iya raya mata kina son ya auri yaran ki shi yasa kike barin su suna irin wannan shigar kalla yaran ki masu kyau dole za ta yi kishi ni dai dan Allah ki daina barin su suna zama haka mami ta ce abinda ba zai yiwu ba kenan a gidan gidana sun ne fa ta wasu za su zo su hana su sakewa hijabi ke so su ringa sakawa a cikin gida duk duniya a gidansu ne kawai za su iya sakewa idan nasa idan na sa musu dokar zama da hijabi ai ba za su ji daɗi ba a waje su saka hijab a cikin gida ma su saka haba ai abin da ƙwara kin san fa yanda zaman gidan haya yake ke dai kawai tun da Allah ya taimake ki kina zaune a gidan da ba na haya ba ki gode mashi kuma ita kin ga yanda take shiga a cikin gidan nan ko kunya ta ba ta ji haka take fitowa daga gajeren wando da karamar riga saboda me zan hana yarana sakewa a gidansu maman halima ta ce mami ita fa mijinta take yi mawa kuma lada za ta samu su kuma wallahi zunubi za su samu domin mijinta ba haramin su bane mami ta ce to hijabi za su yi ta sawa kenan to wallahi ba zai yiwu ba to jama'a ma'anan za mu dakata sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya madala yanzu kuma sai ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar amsoshin tarbiyya. ar-Rahman ar rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu madala masu sauraro a shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da salon tarbiyya da mahaifa ke bi wajen tarbiyyantar da 'ya'yansu wato su zaɓar wa kansu hanyar da ta dace wajen tarbiyyar 'ya'yansu tare da bin shimfiɗa na gaba ɗaya wanda addinin musulunci ya kawo babu shakka zamantakewar al'umma yana da nashi tasiri wajen taimakawa mahaifa a ƙoƙarin da suke yi wajen gudanar da tarbiyyar 'ya'yansu da samar masu da kwarjini da horar da su kan kyawawan ɗabi'u masana zamantakewa na jama'a da na halayyar ɗan adam suna da imani kan cewa tushen gurɓacewar ɗabi'u da tarbiyyar yara a mafi yawan lokuta yana faruwa ne daga munanan matakan da aka ɗauka wajen tarbiyyantar da yara kamar yadda rashin faɗakar da mahaifa ga ingancin tsarin tarbiyya ke jawo gurɓacewar ɗabi'un yara tare da sargancewarsu hakanan salon hanyar tarbiyya da ke sakewa yara a kalar gudanar da rayuwarsu da salon tarbiyya da ke takura masu 'yancin rayuwa dukkanin hanyoyin biyu suna da mummunan tasiri a rayuwar yara a yayin da salon tsarin tarbiyya madaidaici ke takarawa a fagen horas da yara kyakkyawan tarbiyya tare da ƙarfafa masu ƙwazo da basira da suke da shi ɗaya daga cikin mashahuran hanya gudanar da kyawawan tsarin tarbiyya madaidaici ita ce sanya ido da lura gami da kulawa da suka dace kan ɗabi'u da halayen yara ɗaukar irin wannan mataki lamari ne da ke haifar da kyawawan alaƙa ta kusanci da fahimtar juna tsakanin mahaifa da yaransu kamar yadda nuna goyon baya da ƙarfafa gwiwan yara a kan kyawawan ɗabi'u gami da shafan kansu da sumbantarsu suke daga cikin kyawawan ɗabi'u da halayen da suka dace su gudana a tsakanin mahaifa da yaransu hakika irin wa'annan kyawawan ɗabi'u nuna soyayya da ƙauna ga yara suna ƙarfafa zukatan yara tare da ƙara masu ganin ƙimar mahaifa da dogara da kuma amincewa da su nuna taushin zuciya da jin ƙai kyawawan maganganu da ba da labarun hikima sakin fuska da murmushi yin hannunka mai sanda ga yara domin shiratar da su kyawawan ɗabi'u suna daga cikin halayen da suke da gagarumin tasiri a rayuwar yara a ƙarƙashin tsarin koyarwar addinin musulunci ruwayoyi masu tarin yawa sun zo daga manzon allah sallallahu alaihi sallam da kuma iyalan gidansa masu tsarki sun jaddada muhimmancin lura da yara gami da kwaɗaitar da su kyawawan ɗabi'u daga cikinsu manzon allah sallallahu alaihi sallam yana cewa a cikin wani hadisi ku girmama yaranku kuma ku kyautata tarbiyyarsu haka ma an ruwaito hadisi daga imam ali salam yana cewa tunatar da kyawawan ɗabi'un mutane lamari ne da ke zaburar da mutane masu ƙwazo kuma lamari ne da ke kwaɗaitar da zukatan masu rauni da masu rashin ɗaukar al'amura da muhimmanci bincike ya nuna cewa ɗaukar tsauraran matakai da tursasawa kan yara ba shi ke sanya yara su kasance yara nagari masu tarbiyya da biyayya ga mahaifa ba amma babban dalilin da ke yin tasiri wajen mai da yara nagari, masu ɗauke da halayen kirki da ɗabi'un kwarai shine wato kiyaye dokoki da ƙa'idoji game da yin riko da kyawawan tsarin rayuwar iyali da na zamantakewan jama'a a ƙarƙashin tsarin rayuwar iyali madaidaici a duk lokacin da yara suka aikata wani abu na kuskure hakan baya sanya su birkice tare da shiga damuwa domin suna da nutsuwar samun shiriya da horo daga wajen mahaifansu da haka zai taimaka musu nisantar sake maimaita wannan kuskuren da suka aikata bincike ya tabbatar da cewa iyalan da suke gudanar da rayuwarsu ƙarƙashin tsarin tarbiyya madaidaici da babu wuce gona da iri a cikinsa kuma babu sakaci da nuna halin ko oho yaransu sukan kasance masu fahimta da kaifin basira kuma akan sami cikakkiyar taimakekeniya tsakanin iyalan wannan gidan wajen kyautata ɗabi'un yaransu tare da koyar da yaran tsarin zamantakewa cikin jama'a har ila yau a ƙarƙashin tsarin tarbiyya madaidaici akan samu kyakkyawan alaƙa da kusanci da jin ƙai tsakanin mahaifa da yaransu kuma mahaifa sukan sami sauƙin warware duk wata matsala da saɓanin da ta bullo a tsakanin yaransu masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 mai magana da yawun majalisar kolin gudanarwa da kula da ayyukan jin kai a kasar yemen Tala'at Alisharjabi ya bayyana cewa rashin ƙara wa'adi ga kwamitin binciken irin ayyukan wuce gona da iri da cin zarafin ɗan adam da aka tafka a ƙasar Yemen wani sabon makirci ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya kan ƙasar Yemen. Gidan talabijin na Masira na ƙasar Yemen ya nakalto jawabin kakakin Majalisar Kolin Gudanarwa da kula da ayyukan jin ƙai a ƙasar Yemen. Tala'at al-Sarjabi cewa ƙasar Yemen tana buƙatar kafa kwamitin binciken ƙasa da ƙasa mai zaman kansa kuma mai cikakken ikon kai da zai gudanar da bincike kan laifukan yakin da aka tabka a ƙasar Yemen. Tala'at al-Sarjabi ya zargi ƙasar Qatar da Saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa da sanya matsin lamba kan hanzarta kawo ƙarshen ayyukan kwamitin ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya masu bincike kan laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam da aka gudanar a ƙasar Yemen. tala'ad ya kara da bayyana cewa rahoton kwamitin kwararrun bai shige kashi talatin cikin ɗari na irin laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam da suka yi hannun riga da dokokin ƙasa da ƙasa da aka gudanar a ƙasar yemen ba ashar jabi yana mai fayyace cewar amma aka ɗauki matakan matsin lamba wajen ganin kwamitin binciken ya dakatar da ayyukansa tsoron kada ya taɓo hannun kasashen amurka da birtaniya da kuma faransa a yakin wuce gona da iri kan ƙasar yemen kakakin majalisar kolin gudanarwa da kula da ayyukan jin kai a kasar yemen tala'at tashar jabi ya kara da bayyana cewa shugaban kwamitin kwararrun masu binciken majalisar ɗinkin duniya kan laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam da aka gudanar a ƙasar yemen ya yi furuci da cewa ƙasar yemen ta ba su damar gudanar da ayyukan su amma rundunar kawancen saudiya da take yaƙi kan ƙasar ta yamen ta hana kwamitin binciken gudanar da ayyukansa shugaban kwamitin kwararrun ya kara da cewa kasar saudiya ta ga ci gaba da gudanar da binciken kwamitin kwararrun zai wurga ta cikin halin tsaka mai wuya musamman fuskantar allah wadai da buƙatar neman ɗaukan matakan ladabtarwa kanta sakamakon haka ta yi amfani da kuɗaɗe wajen rufe bakunan ƙasashe yana mai jaddada cewa masu wuce gona da iri kan ɗan adam da tabka laifukan yaƙi kan wata ƙasa ba za su taɓa kubuta daga hukunci ba komai tsawon shekaru har ila yau alshar-jabi ya zargi majalisar ɗinkin duniya da hannu a duk wani matakin wuce gona da iri kan ƙasar yemen kuma ita ce farkon wacce za a tuhuma kan matakan wuce gona da iri kan ƙasar ta yemen musamman sakamakon sakaci da nuna halin ko in kula kan matakan yakin da aka ɗauka kan ƙasar yemen ganin shirin da ta yi tana gani ana cin zarafin ɗan adam tsawon shekaru a ƙasar yemen alsharjabi ya ƙara da bayyana cewa suna da ƙarfin hujjoji da imanin cewa cewa masu wuce gona da iri kan ɗan adam za su fuskanci sakamakon ayyukansu ko ba daɗe ko ba jima tun bayan kafa majalisar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 2006 wannan shine karan farko da majalisar ta ki amincewa da ƙara wa'adin ayyukan kwamitin da ta kafa domin gudanar da bincike kan batun take haƙƙin ɗan adam da aka tafka laifukan yaƙi a wata ƙasa duk kuwa da ƙorafin tabbacin kwamitin bai kammala ayyukansa ba a gefe gefe guda kuma wasu kasashe da kungiyoyin yammacin turai sun bayyana rashin jin daɗin su kan ƙoƙarin ƙasar saudiya na ganin a rufe batun daftarin ƙudurin majalisar kare haƙƙin ɗan adam kan binciken ayyukan wuce gona da iri da aka gudanar a ƙasar yemen ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam irin su amnesty international human rights watch tuni suka zargi ƙasar saudiya da rundunar ƙawancenta da gudanar da ayyukan wuce gona da iri kan ƙasar yemen kamar yadda a halin yanzu suka yi kakkausar suka kan dakatar da ayyukan kwamitin ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya masu bincike kan laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam da aka gudanar a ƙasar yemen tun a ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2015 ƙasar saudiya ta fara kaddamar da hare-haren soji kan kasar yemen sannan bayan ganin hakarta ba za ta cimma ruwa ba ta nemi taimakon wasu kasashen larabawa da na yankin gabas ta tsakiya da yammacin turai da amurka gami da arewacin afirka kan taimaka mata ta hanyar kafa rundunar kawance da nufin saurin murkushe al'ummar yemen domin kakaba mata munanan manufofinta amma har zuwa yanzu babu nasara da ta samu rahotanni suna bayyana cewa jiragen saman yaƙi da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar maroko jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da kungiyar zaratan sojojin hayan amurka ta blackwater da halin yanzu ake kira da akadami baya ga kasashen arewacin afirka irin su djibouti eritrea da somalia sun yi diran mikiya kan kasar ta yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar kasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankuna da hana al'umma zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya tabbatar da cewa ƙasashen amurka da birtaniya suna daga cikin waɗanda suke sayar da makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara rahoton kungiyar ta human rights watch ya jaddada cewa hare-haren wuce gona da iri da masarautar saudiya ke kaddamarwa kan yankunan kasar yemen sun hana gudanar da duk wata zirga-zirgar rayuwa musamman ganin yadda hare-haren suke litsawa da masunta da suke neman abin da za su rayu da iyalansu inda shekara ta 2018 jiragen saman yakin kawancen saudiya suka yi lugudan wuta kan jiragen ruwan masunta da hakan ya janyo mutuwar mutane 47 ciki ciki har da ƙananan yara baya ga kama mutane tare da tsare su a gidajen kurkuku bisa zarge-zarge marasa tushe gami da lugudan wuta kan wuraren taruwan jama'a misalin masallatai makarantu kasuwanni asibitoci da sauransu lamarin da yake matsayin laifukan yaƙi rahoton ƙwararrun masana na ƙasa da ƙasa da na cikin gidan ƙasar ta yemen ya bayyana cewa ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun yi amfani da mugan makamai da aka aka hana yin amfani da su kan jinsin ɗan adam a hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen da nufin hanzarta murƙushe al'ummar ƙasar musamman 'yan gwagwarmaya da suka hana su cimma munanan manufofinsu a ƙasar kamar bamabamai masu 'ya'ya masu guba masu tsananin ƙara mai cutarwa da sauransu rahoton ƙwararrun ya bayyana cewa hare-haren wuce gona da irin ƙasashen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun gurgunta harkar tattalin arzikin kasar yemen da ruhin kasuwanci a tsakanin al'ummar kasar sakamakon hare-haren wuce gona da iri ba kakkautawa ko killace yankunan kasar inda a halin yanzu haka yawan mutanen da suke rayuwa ƙasa da layin talauci a ƙasar wato masu rayuwa da kuɗi ƙasa da dalar amurka guda a kullum rana suka haura kashi 85 cikin 100 wannan tun a shekara ta 2019 ne kamar yadda matsalar rashin aikin yi ya haura zuwa kashi 65 cikin 100 rahoton ya ƙara da cewa matakin killace yankunan ƙasar yemen ya wurga mutane kimanin miliyan 20 cikin matsalar ƙarancin abinci abinci yayin da fiye da miliyan takwas suke cikin ƙangi mafi muni na rashin abinci a ƙasar kamar yadda rahoton ya fayyace cewa hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun janyo yanke harkokin rayuwar ma'aikatan gwamnati tare da raba su da harkokinsu da yawansu ya kai kashi 35 cikin ɗari na al'ummar ƙasar hakika kwararrun majalisar ɗinkin duniya da suka gudanar da bincike kan ƙasar yemen sun jaddada cewa mummunan halin da ƙasar ke ciki shine babban dalilin wurga al'ummar yemen cikin wannan ƙangi mai wuyan sha'ani da ƙananan yara da mahaifansu mata suke fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki lamarin da ke janyo saurin bullar cututtuka da ƙaruwar matsalar rashin ingancin abinci mai gina jiki da rashin lafiya kamar yadda matsalar da ke faruwa a ƙasar yemen ta gurgunta shirin gabatar da tallafin abinci da magunguna da kula da gurbatar muhalli da rashin samun damar gudanar da rigakafin cututtuka ga ƙananan yara misalin rigakafin shan inna da sauransu a nashi bangaren tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar yemen jamal bin umar ya yi tsokaci kan matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka na shelanta shirin dakatar da yaƙi kan ƙasar yemen yana mai cewa hakika ƙasar saudiya siriya ta shiga cikin halin tsaka mai wuya a yemen sakamakon haka dole ne ta nemi hanyar ficewa daga ciki yana mai bayyana cewa tabbas tun a shekara ta 2015 babu wani shirin da aka gabatar domin warware rikicin kasar yemen akan tubali na adalci umar ya jaddada rashin amincewarsa da duk wani tsoma bakin kasashen waje a harkokin cikin gidan kasar yemen yana mai fayyace cewar rikicin kasar yemen dambarwar siyasar cikin gida ce kuma ɗaukan matakin soji kan kasar ce ta kara dagula al'amura da matsalolin kasar sakamakon haka zaman tattaunawa tsakanin ɓangarorin kasar ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin kasar saboda babu wani bangare da zai rinjayi ɗaya ɓangaren kuma tsawon lokacin da aka ɗiba ana yakin basasa a kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk da kuka ji su ta amin ke cewa mu kwana lafiya Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you